na farko dai babban cigaba shine kasancewar ƙasar ta zauna ba ta wargaje ba domin shine babba an samu rigingimu da yawa waɗanda mutane da dama sun yi zance sun yi zaton daga wannan ƙasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai eh. akwai zancen maganar mulkin kai da shi na ya kawo a alif da da hamsin da biyu yace a bada mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a a a ba da lokaci sai an shirya wannan bai wa mutanen kudu daɗi ba har aka shirya aka dinga jifan su sai da aka raka su zuwa kaduna hmm. amma muka tsallake wannan aka koma aka so tattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai ne aka dinga taro a najeriya da ingila a alif da takwas ko da bakwai ne aka samu rikici na census hmm. idayar mutane mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje hmm. Allah da ikon sai sa ka tsallake rijiya da baya an zo an yi zaɓe na alif da ɗari tara da hamsin da tara zaɓen indifenda eh. wanda ga shi za a samu ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati hmm. dole sai an haɗin gwiwa MPC ta fi samun kujeru amma bata samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba dole sai an hada da wata jam'iyya a lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da ncnc da action group su hada kai masu hankali suka ce idan kuka yi haka mhm. kun ware arewa arewa kuma ita tafi yawa eh. kuma a zaben ita tafi yawan ƙuri'a ko kuma kujeru a majalisa wannan zai ba da dama su ma su za su balle daga kasar aka daidaita aka haɗu da ncnc da mpc suka kafa gwamnati muka sake tsallake rijiya da baya an yi zaɓe na alu da da sittin da hudu bayan an yi shekara biyar da samun independence to aka zo aka yi wannan a wannan zaben aka samu rikici manyan jami'oyi da ncnc da action group suka ce ba za su shiga zaben ba ba su shiga ba da su da mataimakansu su nepu da unbc sai mpc da jam'iyyar akin talawar da ya kirkiro bayan ya rabu da action group undp hmm. suka yi zaɓe suka ce sun ci zik yana shugaban ƙasa ce ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba abin ya zama da rikici ƙasar ya zama tana nema ta ruguje a nan ma aka tsallake aka zo alif da ɗari tara da sittin da biyar ne da lokacin da za a yi zaɓe na jihar yamma inda aka dinga kone-konen nan ƙasar ta kai kamar zabe ta ruguje wayannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi ku alif da sittin da shida to wannan ni na sani akan cewa prime minister ya yi kokari ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya naɗa santoma hmm. in ya so al'amarin ya zo ƙarshe in Allah da to wannan maganar da bai yi ba kenan domin a cikin daren aka tafi da shi kuma Allah ya ikonsa Allah ya gafarta masa Allahu akbar to duk mun tsallake wannan kuma aka zo aka yi yaƙi hmm. ba a taɓa yin yaƙi a wata ƙasa ba kamar yadda muka a Najeriya ƙasar ta dawo ta zama yadda ci a da Allah cikin ikonsa bayan yaƙin da aka yi na Biafra najeriya ta zo ta zauna da gindinta eh. A yi wa juna afuwa to anan sai ce lalle an yi abu an samu ci gaba. an samu ci gaba an samu ci gaba daidai gwargwado domin babu shakka da haka muke yanzu wani ke faɗa mun ke cewa mutum goma ne da za su wuce da wajen mutum takwas duk ba su da takalmi <laughs> to yanzu ko ba haka ba ne duniya duniya mutu ya huta ko ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa wancan mutuwa wancan mutuwa ta ce da da hali wallahi kawo kwani da na tutse ku mata da na kyautar Johnny